Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata 15 ga watan Maris a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kamfanin NNPC na Najeriya da mataimakin kakakin majalisar wakilan kasar sun shiga tsakanin kamfanonin jiragen saman kasar da 'yan kasuwar mai wajen cimma matsayin rinka ba kamfanonin jiragen sama lasisin shigo da mai a farashi mai sauki bayan da kamfanonin jiragen suka yi barazanar dakatar da ayyukansu a fadin kasar. Bayan haka za ku ji cewa a yayin da ake ci gaba da fama da matsalar karancin man fetur a Najeriya. 'Yan bumburutu su kuma kakarsu ce ta yanke saƙa. na ɗaya sana'a mu ce kuma sannan duk yadda za a yi mu za mu yi mu samar da man nan saboda mutanen da ke zuwa suna cewa wannan sana'a ko mu mu ke ja wannan magatsala wannan dum surutu ne in mutum bai zo ya neme ka ce yana son kayan ka ba ta za ka zo ka kasa abin ka Aminu Ahmad kenan shugaban kungiyar 'yan bumburutu a Abuja muna tafa da karin bayani nan gaba. Bayan haka za mu kawo muku rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Amurka ta kakaba karin takunkumi a kan shugaban Belarus Alexander Lukashenko saboda rawar da yake takawa a mamayar da Rash ta yi wa Ukraine. takunkuman za su hana lukashenko da mai ɗakinsa kaiwa ga kadarorinsu da ke amurka kana za su takaita iya adadin cinikayya da amurkawa za su yi da su a baya amurka ta saka takunkuman da suka kaikaici ƙasar ta belarus gaba ɗaya waɗanda suka hada da takaita iya adadin kayayyakin ƙere-ƙere na fasahar zamani waɗanda za ta iya fitarwa kazalika amurka ta saka takunkumi akan wasu 'yan ƙasar rasha saboda rawar da suka taka wajen tauye haƙƙin bil'adama mutanen sun hada da wata mai shari'a a birnin moscow mai suna natalia mushikova da kuma wani jami'in shigar da kara mai suna nurit salamov lauyan da ke kare wata 'yan jarida da hukumomin rasha suka tsare bayan da ta nuna adawarta da yakin da rasha take yi yayin da take gabatar da wani shirin talabijin ya ce ya neme ta ya rasa 'yan jarida mai suna marina osiyanikova ta riƙe wani rubutu yayin da take gabatar da shirinta a ranar litinin wanda cikin harshen rasha aka rubuta a dakatar da yakin ba ma son yaƙi. kada ku yadda da farfaganda suna muku karya ne sana ƙarshen saƙon nata ta rubuta cikin harshen ingilish cewa rashawa suna adawa da wannan yaƙi hukumomin dai sun tsare 'yan jaridar bayan aukuwar wannan lamari amma lauyanta pavel shukov ya ce sama da sawa'i goma sha biyu ba san inda take ba kamfanin dillancin labarai na tas ya roito cewa marina za ta iya fuskantar tuhuma kan keta dokan nan da ta hana sukar dakarun kasar ta rasha a yau talata fada kremlin ta kwatanta abin da 'yan jaridar ta yi a matsayin dabanci labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wata kota a india ta jaddada hukuncin haramta saka hijabi a makarantu da kwaleji-kwaleji da ke jihar karnataka a kudancin kasar hukuncin wanda aka yanke a yau talata ya biyo bayan koke da wata kungiyar matan musulmai ta kai inda ta kalubalanci haramta saka hijabi a ajujuwan jihar ta karnataka wacce jam'iyyar hindu ta baratiya janata mai kishin ƙasa take mulki ana fargabar wannan hukunci zai iya ƙara zafafa matsalar bambance-bambancen addini a ƙasar ta indiya wacce masu suka kan ce ana nuna musulmi da suka kasance marasa rinjayen da suka fi yawa a ƙasar wariya hukuncin har ila yau zai iya yin tasiri akan sauran jihohin kasar da ɗalibai ke saka hijabi a aji takaddamar saka hijabin ta taso ne a jihar ta karnataka bayan da hukumomi a wasu makarantun share fagen shiga jami'a suka hana wasu ɗalibai mata su shida shiga aji tare da hijabi lamarin ya sa ɗalibai musulmi suka fara zanga-zangar nuna cewa ana take musu haƙƙi abin da a gefe guda kuma ya haifar da wata zanga-zanga bangaren matasan hindu a matsayin kishiyar zanga-zangar da ɗaliban musulmai suka yi duk da cewa ƙura ta lafa a jabal mun da ke yankin yammacin sudan a dafur da rikici ya haddasa mutuwar mutum goma sha tara wata ƙungiya mai taimakawa 'yan gudun hijira ta ce har yanzu ana zaman ɗaɗɗar a yankin kakakin ƙungiyar adam rijal ya faɗa a shirin rediyo na south sudan in focus na muryar amurka cewa akwai wuya iya faɗin abin da zai iya biyu baya wani kwamitin likitocin sudan ya faɗa a ranar asabar cewa adadin waɗanda suka mutu a yankin na jebel mun a watan maris ya kai 35 bayan da wasu 'yan bindiga suka farwa fararen hula tare da kona wasu ƙauyuka shugaban hukumar da ke ba da tallafi ta majalisar ɗinkin duniya a sudan volker prates ya fitar da wata sanarwa inda ya allah wadai da lamarin Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A daidai lokacin da kamfanonin jiragen saman Najeriya suka yi barazanar janye aikin jigilar fasinjoji a fadin kasar sakamakon tsadar man da jiragen ke amfani da shi. Kamfanin mai NNPC da haɗin gwiwar mataimakin kakakin Majalisar Wakilan Najeriya sun shiga tsakanin ɓangarorin biyu da suka haɗa da 'yan kasuwar mai. Lamarin da ya kai ga cimma matsayar rinka ba kamfanonin jiragen sama lasisin shigo da man a farashi mai rahusa. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoton daga Abuja. A ranar Litinin ne shugaban kamfanin jiragen saman jigilan fasinjoji na Airpeace Alan Onyema a madadin sauran kamfanonin jiragen saman kasuwa ya bayyana cewa nan da kwanaki kaɗan za su janye aikin su a faɗin ƙasar a bisa dalilin gagarumin ƙari a farashin makamashin tafiyar da aikin jiragen saman nasu da 'yan kasuwan mai suka yi musamman a baya-bayan nan yana mai cewa 'yan kasuwan mai su fito fili su faɗa al'umma nawa suke saida litar su don a gano wake kwaruwa tsakanin ɓangarorin biyu. you buy this product per liter? By now you must have computed unit cost per liter. So you asked this question several times, sir. Nobody has answered the question. I have the mandate of every airline in this country to announce to you, sir, that if they can't come down from their rooftop, we have only three more days to be able to fly. We are not threatening this country. We've been subsidizing what we are doing. The rates as of today, 630, 640, 605. Sai dai jim kaɗan bayan da labarin matakin da kamfanonin jiragen saman ke shirin ɗauka ya kai ga wasu masu ruwa da tsakiya a ƙasar kamfanin man fetur na Najeriya tare da haɗin gwiwar mataimakin kakakin majalisar wakilai Ahmad Idris Wasi sun shiga tsakani don samar da mafita mai ɗorewa. In ji shugaban kamfanin NNPC Malam Mili Kyari. Yanzu an samu sauki shi mataimakin majalisa rabin sai ya kira mu kuma muka zanna muka tattauna a karshe da an samu sulhu dama maganan farashi ne ba wai rashin ban aka yi ba na jiragen sama abin da ya faru shi ne wani abubuwan da suka canza kasuwannin duniya nan yan kasuwa suka daga birnin da suke da na jiragen sama kuma wannan da zahiri da zai yi wa talaka wuya domin biyan kuɗin jirgin sama dole zai tashi shi sa suka yi dan wannan shi shugaban majalisa a kira wannan taro kuma alhamdulillah an samu sulhu sulhun shi ne na farko nan zuwa cikin kwana uku daga jiya kenan Allah ya za a dawo da farashin zuwa kasa kasuwa sun yadda sun dawo da jirgin zuwa naira ɗari biyar ba kowane lita kuma ban da haka cikin kwana uku za a zo su tattauna yadda za a rinka sa farashin man domin kada a rera samun bambance bambance farashi ake samu tsakanin kaɗan kasuwa zuwa wancan kuma wannan tattauna zai kawo shirya akan wannan al'amarin. A game da batun da Alan Unyema ya yi kan a basu lasisin shigowa da man da suke bukata wato makamashi a sha'anin tafiyar da ayyukansu Malam Mele Kyari ya ce. Da yake man jirgin sama kowa na iya shigo da shi inda kana da sararin da kuma kuma ma'adinai da ake bukata saboda haka su ma ba su dama suna su samu kudin kasuwa ko ko su da kansu ba su na su shigo da man nan. sama da shekaru biyu da suka gabata aka fara fuskantar kari a farashin tikitin jiragen sama a Najeriya lamarin da a baya ake alakanta da durkushewar tattalin arziki sakamakon tasirin annobar corona virus kafin tsadan mai na baya-bayan nan. Tun ba yau bane fasinjoji masu zirga-zirga ta jiragen sama a Najeriya musamman don kasuwanci kan tashin farashin tikiti. Sunana Muhammadu Mbari. fara. gaskiya wannan karin kuɗin tikitin jirgi da aka samu abu ne wanda ya taɓa duk wanda yake sana'a shi ba waje ɗaya yake zama ba inda duk inda ya zama to yau kana wancan gari gobe kana wannan gari dole abin ya taɓa ka domin ƙari ne ba wai kaso kalilan daga cikin ainihin abin da ake biya da domin a da za ka iya samun tiket daga Kano zuwa Abuja ko Lagos ƙasa da dubu talatin amma yanzu ya kawo duk inda za ka je duk daɗewar da za ka yi irin da bukin daga dubu hamsin yake fara to wannan gaskiya abu ne wanda ya kawo tsaiko sosai a cikin zirga-zirga ta musamman irin aikin da nake wanda ba waje ɗaya nake zama ba. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf, yayin da ake ci gaba da fama da matsalar karancin man fetur a Najeriya, a wani bangaren lamarin ya zama wata hanyar kasuwanci ko samu ga wasu matasan kasar. Wakiliyar muryar Amurka Hawa Umar ta aiko mana da wannan rahoton. Akan yi wa matasan da ke wannan sana'a ta sayar da mai a gefen titi lakabi da 'yan bumburutu. Na zanta da wasu daga cikin matasan ga kuma abin da suke cewa. Sunana Najib Umar. Galam ɗaya muna sayar da shi 1518 babu da yadda ba ta kasancewa daga yanayin yadda mu ma kanmu muke siyan man ne 200 300 500 muna samu a ciki. Ta yaya kake samun man? Eh ni ma kaina masu mota ne suna zuwa suna siyowa ni ma suna siyar mani. Ba wai ni ne da kaina ba nake zuwa a cikin gidan mai ba ina siyo siyowa ba idan na je ni a cikin gidan mai ba za a siyar min ba to idan ba wannan karancin man fetur wace sana'a kai kusan in ce dai zaman dai kawai dai gaskiya ya fi yawa sai dai abin da dai Allah ubangiji ya dai dai da mu dai kawai sunana Basira Haruna ina dan taba haraka ta bumburutu ne domin ban da sana'a yi yanzu in yanzu in ba wannan karanci ko wahala na man fetur wace sana'a kake yi to zan iya koma gida zan samu mashin ne wanda muke dan jujjuyawa ne idan abokina ya taba zan dan taba ni ma in samu wani abu wanda zan juya ta yadda rayuwata da sauran wani aikin karfi ma ya samu zan iya yi kuma ba mu fatan a yi ta tafiya haka domin mu mun yi karatu kuma mu mun tsinci rayuwar mu a haka ne muna hakuri ko ba dan muna jin daɗin rayuwar mu bane a rana zan iya samun riba dubu biyu dubu uku sabanin kuma tasport da yan sanda civil defense da sauran su ma ba za su so muna wannan sana'a ba suna bibiyan mu ne da gudu muna cikin kasuwanci shugaban yan bumburutun Aminu Ahmad ya yi bayani game da yadda suke gudanar da ayyukansu mutane za su yi mamakin irin muke samu muke kasa da muke samu na ɗaya sana'ar mu ce kuma sannan duk yadda za a yi mu za mu yi mu samar da man nan saboda mutanen da ke zuwa suna cewa wannan sana'a ko mu muke ja wannan magatsala wannan dun surutu ne in mutum bai zo ya neme ka ce yana son kayan ka ba ta za a ka zo ka kasa ka in yanzu aka ce mai ya samu baka kara ganin wani ko yaran mu ko mu mun hau ko kuma mun zo mun kasa mai in ba wannan yanayin season ya zagayo ba hafizu sirajo mazauni ne a babban birnin tarayya abuja ya kuma bayyana yadda karancin man fetur ya shafe shi. Na sha baro gida na karfe biyar da wani abu in zo in bilayi har garin Allah ya waye wata rana in samu wata rana ba zan samu ba ga dan karfi idan kana da shi yau gobe wata rana baka da shi haka muka dinga yi dai har aka fara samun saukin man nan ba mu samu mun shiga gidan mai mun sha mai ba sai dai mu sai black market 10 lita dubu hudu dubu uku da dari biyar dubu uku gaskiya abun ya kamata a gyara. Sunana Bala layi ne na fi bi domin bai da kewa dinga saya wurin black market ya yi tsada sosai. gwamnati su mana kokari mai din ya zo mana muna da mai a Najeriya me yasa yana yana ba mu wahala haka bai kamata ba sunana Salisu Umar ni mazaunin masaka ne ina shigowa cikin gari ina harkoki na sakamakon wannan rashin man yake dan yin sati a nan sai wuke nake koma saboda eh, kuɗin motan ya karu daga masaka ina biyan naira ɗari biyu ne yanzu ina biyan ɗari hudu ɗari shida a nasa bangaren mataimakin shugaban 'yan kasuwar mai masu zaman kansa a Najeriya Alhaji Abubakar Mai Gandi ya yi ƙarin haske game da halin da ake ciki a yanzu kan batun karancin man fetur a Najeriya. An dan samu ƙarin mai ɗin bisa gada Muna nan muna ɗauko wannan kaya daga Lagos, Port Harcourt da sauran wurare da ake loda wannan kaya muna zakowa da su a cikin arewacin Najeriya da kuma sauran wurare na Najeriya. Ga dukkan alamu in Allah ya yarda za a samu wadataccen mai cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Idan za a iya tunawa a makonnin da suka gabata ne aka shigo da gurɓataccen mai cikin ƙasar da hakan ya haddasa ƙarancin mai. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja. Abuja, Najeriya. A gaida Hauwa Umar, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan na cewa karfe 4 da minti 43. To yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. Hukumomin Najeriya na ci gaba da samun nasarar fatattakar 'yan fashin daji da suka addabi jama'a a jihar Naija da ke arewacin ƙasar. Wannan al'amari dai ya sa al'umma sun fara nuna gamsuwa tare da jin daɗi akan matakin fatattakar waɗannan 'yan bindiga da suka daɗe suna cin karansu ba babbaka a jihar Niger. Dama dai tun a farkon watan Janairun wannan shekara ne. shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bai wa rundunar sojojin Najeriya umarnin aukawa 'yan bindigar da suka addabi jihar Niger mai iyaka da Abuja fadar gwamnatin Najeriya. Honorable Usman Musa kasuwar Garba, tsohon ɗan majalisar dokokin jihar Niger ne da ya fito daga ƙaramar hukumar Mariga mai fama da waɗannan 'yan bindiga, ya ce sun fara gani a ƙasa. akan wannan umarni da shugaban Najeriya ya bayar domin kuwa ko a ranar Asabar dinnan da ta gabata sojojin Najeriya sun fatattaki 'yan fashin dajin tare da kwatu shanu sama da ɗari uku. Ah, muna ƙara gode wa Allah da gwamnati ta faɗo yanzu nan ah, wannan nasara da mata Allah kashi da Allah subhanahu ta'ala muna masu fata Allah ya ƙara masu ƙarfin gwiwa tun farko da haka ake yi da mutane ba samu dama suna cin da ba baka ba. Na'am an ce ran asabar nan ma a nan karamar hukumar ku ta mariga yan bindigan nan ba su sha da daɗi ba hannun wayannan jami'an tsaro me za ka ce kana da labari me za ka ce game da wannan. Kwaran gaske kwaran wani ina labari da sauran suka fito suka wuce suka je can magama su koro shanu kuma sun suka duk kwanakin da suka yi duka mana magana da mutanen da ke wurin kuma gaskiya magana game da shi mai girma gaban karamar hukuma ya ba mu bayani lalle shi wannan sabon shugaban kwamanda din na sojoji ya ba da haɗin kai kuma muna ƙara gode wa Allah kuma muna ƙara gode masa da yadda ya ba da haɗin kai aka samu nasara na kwato wasu dabbobi da daga hannun mutane duk da dai sun wuce da wasu amma dai kaga ana haka kuma mutanen mu za su samu karfin gwiwa kwaran gaske kuma za mu tabbatar za mu ga cewa insha Allah to ga na fuskantar zamana to kila talak yan uwanmu za su koma ƙauyuka domin yanzu a halin da cikin ƙauyukan ba kowa. kana nan yanzu duk ba a fara komawa ba duk da wani nasarar da aka samu aka fara samu. magana gaskiya ba a fara komawa ba domin duk ƙauyuka in dai kaɗai ba irin kamar nan cikin shara ɗin duk yamma daga shara nan ba kowa ta duk yamma na gaba ɗaya ƙauyukan nan in kaɗai bai tun daga nan shara ɗin har ƙara gurin boka duk dajin nan ba kowa. haka daga nan kuma har faɗa kumba shi duk dajin nan ba kowa daga kuma sharaɗin ya faɗo wani ba har ya faɗo tsakaninmu da fadaman nan a kwanje wanda tsakaninmu ka san akwai gulbin kwanje wanda ke tsakaninmu da birnin gwari kenan duk ba kowa duk da zuwa kan gaba daya tun daga nan kuma tun daga nan bobi daga nan har zuwa kuma sharaɗin an kaɗai ba kasuwan garba to kuma ba kowa duk kwawo su kawo duk za su gana su kwawo su unguwar LB duk ba kowa gaba daya. Mene ne fatan ku yanzu akan wani al'amari? Eh, fatan mu shine muna ƙara kai kokombaran mu cewa gwamnati ta ƙara ƙaimi domin mutanen mu samu sa'ida. Fata Allah sa Allah abin ya ci gaba kamar da kawai nasara Allah ƙara nasara ya ƙara nasara ya ƙara nasara. na yanzu kenan kun fara gamsuwa da matakan da shi shugaban najeriya ya ce sojoji su dauka a jihar neja kenan a gaskiya mu da wurin mu fara gani a ƙasa inda abu ya dore haka eh, ba ta ta kuma gani a ƙasa duk da dai har yanzu akwai mutane sama da ɗari ɗaya namu da mu lafi gaban suke a hannun wannan yan ta'addan har yanzu nan domin kamar kaga kuru a kan san mutu ɗari ba ɗaya suna ta hannun su har yanzu kana ne mutanen karamar hukumar mariga ɗari ba ɗaya suna ta hannun bindiga na garin ukuru kenan kawai dari ba ɗaya tabbatar maka ana ko mutane sama da dari da hamsin wanda suke suna hannunsu kusan dari biyu da suna hannunsu har yanzu nan. a can da ake hannun yan bindiga. kwaran ah, da fita ah, to gari ɗaya akwai mutum dari ba ɗaya a garin su an kan tsaro ba. to sai dai duk da wannan nasara a yankin na mariga a can yankin sarkin fawa kuwa ta karamar hukumar muya al'ummar yankin ne suka fada cikin zaman ɗarɗar. a sakamakon kwashe wasu jami'an tsaro na 'yan sa kai daga yankin in ji malam haruna oji wani mazaunin garin sarkin fawa yawa alaikum salama kace an kwashe muku jami'an tsaro eh kana ji ko eh akwai wasu 'yan sa kai da aka kawo mana su kuce to 'yan sa kan nan suna tabbata maka suna bin mutanen nan har cikin dajin can cikin dajin sun gari ya soma zama lafiya har gwari ma duk sun so mu koma garuruwansu kawai in gaya maka sai aka zo aka ɗauke mana kawai kwatsam sai aka ɗauke mana da eh, 'yan sa kan nan mm. shi ne yanzu barayin sun samu hanya kawai inda suka ga dama suke zuwa yanzu ka gani da muna da hanya da ta taso daga falwaya daga kaduna zuwa sarkin baha sun kace mana hanyar yanzu hanyar mu da ta rage guda ɗaya shine daga nan zuwa mina ita ma gashi nan suna neman su kashe ta kana nihin har yanzu barayin na na kawo hari wurin a har gobe a yau din nan ina tabbata maka suna nan a nan a nan gefen danguna ana ganin yau yau talata nan da muke magana da kai a yanzu haka suna nan a dajin nan daji kusa da mu duk bai wuce kilomita takwas ba kuma suna da yawa suna da yawa to suna suna auka ma mutanen ne yanzu ko kawai dai sun zo sun tsaya ne E, to alhamdulillah yanzu dai Allah ya tsare mu domin za mu ce Allah ne ya tsare mu ba su shigo cikin gari ba amma suna nan suna farauta duk wanda suka ganshi a area nan a dajin nan sai sun kama shi to su wayannan yan sa kai da aka kwashe tun yaushe aka kwashe su yanzu ya kai kusan wata biyu kuma tun sannan ba ku zaune lafiya ba mu zaune lafiya mun yi bakin kokarin mu mun rasa kowane ne ya sa hannu aka kwashe 'yan sa kan nan saboda ka gani. Kwamishinan kula da harkokin ƙananan hukumomi da masarautu da kuma tsaron cikin gida na jihar Niger, Mr. Emmanuel Omar, ya yi ƙarin haske akan nasarar da jami'an tsaron suka samu akan waɗannan 'yan bindiga a yankin na Mariga. Karamar hukumar Mariga har sun shiga karamar hukumar Magama ta nasco da sauransu suka kwashe ma mutane dabobinsu suka yi mana barna amma allah ya taimake mu jama'an mu da sojoji da wayansu security agencies led by shi brigade commander na tachiman artillery da mutanensa allah ya ba su nasara suka fatattake su kuma mun samu nasara wayansu dabbobin an samu an kwato su yanzu da muke magana tana makon tabora muna son kuma masu dabobin su zo su identify dabobin su su karba kayan su akan wannan matsala ta sarkin fawa kuwa kwamishina emmanuel umar ya ce suna ɗaukar mataki a sakamakon umarnin da gwamnan jihar niger ya bayar amma kuma mun zo da mu an sake mitin security mitin da stakeholders din mu akwai shirin da aka taso yanzu za a yi da dan Allah nan da kwanaki ba da yawa ba za a gani sabon shirin da za ta shigo garin mu ya yana cikin abin da ya dame shi ne girma gwamna ya gan cewa duka ƙauyukan nan su local government nan da ake su wannan mutane suke shiga suna mana barna mu ga kokarin za mu yi mu gan cewa mun hana su shiga Niger gaba yanta. A yanzu dai jama'a da dama na ci gaba da fatar ɗorewar samun wannan nasara domin ganin an samu damar murkushe waɗannan miyagu kwata-kwata kafin faɗuwar damana ta yadda mazauna yankunan karkara za su samu damar noma amfanin gona a damanar mai zuwa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasir Batsari har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da bajimtar da ɗan ƙasar Faransa Gael Monfils ya nuna a wasannin ƙwallon tenis na duniya a Indiana Wells na ƙasar Amurka inda ya kakkaɗike wanda ke rike da matsayin na ɗaya a duniya a wasannin tenis cewa da Daniel Medvedev ɗan ƙasar Rasha da ci hudu da shidda shidda da uku shidda da ɗaya. Shi dai Daniel Medvedev shine a halin yanzu na ɗaya a duniya na wasannin tenis. ko da yake zai rasa wannan matsayin a ranar litinin mai zuwa inda Djokovic zai sake karbar wannan ragabar hakan ko za ta faru ne sanadiyar shan kashin da ya yi a ajin 'yan goma sha shida a waɗannan wasannin na Indiana wales na ƙasar Amurka kuma marabin duniya da irin wannan bajimtar daga wani ɗan Faransa kuma Shigal Monfils ɗin ne ma haka a can baya na yiwa na ɗaya a tennis a duniya GP ribar matattar musa a karan farko na wata kwamfala tun shekara ta hudu. a wata bajimtar da wani dan kasar faransa ya yi shine dan kwallon kafar nan na club din real de madrid karim benzema na kasar spain wanda ya ci kwallaye biyu daga cikin uku da banza da club dinsa ya yi wa mallorca a wasannin teburin la liga a jiya kasar spain dan wasan dai ya kai cin kwallaye a tarihinsa na kwallon kafa har so 413 yanzu haka inda ya kere Thierry Henry dan kasar Faransa da kwallaye biyu kasancewa a tarihin sa kwallaye 411 ne Thierry Henry din ya ci a dukkan wasannin da ya yi a filaye na duniya. A jamhuriyar Nijar kuwa a farkon makon da muke ciki ne hukumar kwallon kafa ta kasar cewa da Fenifut ta gudanar da hidda jadawalin wasannin kwallon kafa na kofin kasar a matsayin 'yan aji 32 inda kungiyoyi goma goma daga jihohi suka shiga kwamfular daga cikin 20 da suka soma wannan tankaɗe da rairaya yayin da takwas suka ɗauko hutu kenan haɗe da ƙungiyoyi goma sha hudu na super league professional ta ƙwallon ƙafa ta jamhuriyar nijar da goma da suka hito daga jihohi sai takwas da suka ɗauko hutu a bikin fitar da jadawalin wannan wasar ne na bana akai haka ƙungiyoyi da talatin da biyu ne na ƙwallon ƙafa za su neman lashe kofin na ƙwallon ƙafa na jamhuriyar nijar da wasan karshe ke wakana a ranar samun incin kai na kasar cewa da ranar uku ga watan august na kowace shekara a wasannin super league na kwallon kafa na jamhuriyar niger din ana mako na 23 inda aka yi wasanni biyu kacal a jiya litinin as fan ta sojoji a babban birnin yamai ta yi banza da banza da as sony dep ta man fetur yayin da a ranar goma ga wannan watan na maris da muke ciki sahel sporting club ta babban birnin yamai a yamai ta yi biyu da biyu da as nijelak ta wutar lantarki tarke amma kusan cewa a mako na 22 na super league na kwallon kafa na jamhuriyar niger espoir football club a zandar ta yi wa olympic football club ta mai da nema gs tawa a tawale da birnin adar ta sharbike as fan ta sojoji da ci biyu da daya as police ta hankali ke a kokana football club ta arlet jihar Agadez da ci biyu da daya bambarin yamai racing football club ta yamai ta yi biyu da biyu da irana ta arlet jihar Agadez a birnin yamai A S dindab ta man fetur ta sha kashi banza da biyu a hannun as nishilek ta wutar lantarki sai S guard national du niger ta sha kashi banza da ɗaya a hannun as duwan ta custom a babban birnin Yamai Sahel Sporting Club ta babban birnin Yamai a wasan da ta yi da Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta sha kashi ɗaya da uku. Idan muka dibi teburin wasannin kwallon kafa na Super League Professional ta jamhuriyar niger ta ɗaya ita ce AS Nijelak ta wutar lantarki da maki hamsin da uku, ta biyu AS Duan ta Custom da maki arba'in da biyu, yayin da USJN take matsayinta uku da maki talatin shida haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice amurka ta kakaba karin takunkumi akan shugaban belarus alexander lukashenko saboda rawar da yake takawa a mamayar da rashi ta yi wa ukraine takunkuman za su hana lukashenko da mai ɗakin sa kaiwa ga kadarorinsu da ke amurka kana za su takaita iya adadin cinikayya da amurkawa za su yi da su a baya amurka ta saka takunkuman da suka kaikaici ƙasar ta belarus gaba ɗaya waɗanda suka hada da takaita iya adadin kayayyakin kere-kere na fasahar zamani waɗanda za ta iya fitarwa Lauyin da ke kare wata 'yan jarida da hukumomin rasha suka tsare bayan da ta nuna adawarta da yakin da rasha take yi yayin da take gabatar da wani shirin talabijin ya ce ya neme ta ya rasa 'yan jaridar mai suna marina osiyanikova ta rike wani rubutu yayin da take gabatar da shirinta a ranar litinin wanda cikin harshen rasha aka rubuta a dakatar da yakin ba ma son yaki kada ku yadda da farfaganda suna muku karya ne sannan ƙarshen sakon nata ta rubuta cikin harshen ingilishi cewa rashawa suna adawa da wannan yaƙi hukumomin dai sun tsare 'yan jaridar bayan aukuwar wannan lamari amma lauyanta pavel shukov ya ce sama da sawa'i goma sha biyu ba a san inda take ba kamfanin dillancin labarai na tas ya roito cewa marina za ta iya fuskantar tuhuma kan keta dokan nan da ta hana sukar dakarun ƙasar ta rasha a yau talata fadar kremlin ta kwatanta abin da 'yan jaridar ta yi a matsayin dabanci wata kota a india ta jaddada hukuncin haramta saka hijabi a makarantu da kwaleji-kwaleji da ke jihar karnataka a kudancin kasar hukuncin wanda aka yanke a yau talata ya biyo bayan koke da wata kungiyar matan musulmai ta kai inda ta kalubalanci haramta saka hijabi a ajujuwan jihar ta karnataka wacce jam'iyyar hindu ta baratiya janata mai kishin ƙasa take mulki sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya haɗa shirin da ma mu na yau Mr. Chang ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.